cikakku tare da gamsassun hujjoji gwamnan jihar zamfara dauda lawan dare ke bugun gaba da su cewa gwamnatin tarayya na sulhu da 'yan ta'adda a jiharsa duk da dai gwamna dauda bai kai ga fitar da waɗannan hujjoji da ya ce yana da su ba kan wannan zargi amma da ya bugi ƙirjin cewa duk wanda ya ce masa kulle kan batun zai ce masa cas tun farkon rantsar da dauda lawan dare a matsayin gwamnan jihar zamfara yake sanar da duniya cewa ba zai taɓa sulhuntawa da 'yan ta'adda ba tsakaninsa da su sai dai kisa sai dai duk da dai kwamar da anas kaura na hannun damar karamin ministan tsaron najeriya bello matawalle bai tabbatarwa da dcl hausa zargin gudanar da wannan sulhu ba amma dai ya ce ai sulhu alheri ne ko da kuwa da wa aka yi shi muddin shi ne zai kawo al'ummar jihar zamfara maslahar tsaro. sulhu da su sulhu ba alheri ba ne ai sulhu hairin duk wanda a musulmi ya san sulhu alheri ne sannan kuma shi matsayin shi na gwamna an tsayar da shi a chief security na jiha ya kasa tabuka komi ana ta kai rayukan al'umma shi ita gwamnatin tarayya dan ta yi intervene tunda ita ma tana da haƙƙi da al'umma jihar Zamfara ta ce ta sulhu da mutanen ga ta yi laifi tunda shi ba rayukan al'umma a gaba ne ba kullun yana wurin yawo to menene laifi ma in magwamnatin tarayya ta yi intervene ta yi sulhu dan hakan ga tunda rayukan al'umma ba gaba ne suke ba rayukan ita jihar Zamfara ba gaba ne take ba dan komi federal government za ta zo da ido ko da ta yi haka ba laifi ba ne daidai take da ta tsilo ta da su. shin da gaske ne ita gwamnatin tarayya ta zo ta sanya hannu tana kokarin sulhuntawa da yan bindigan ne ko koya abin yake. ba mu da labari gare mun ka ji shi saboda shi ka san don labarin da bawa zai ba da labarin da bai da tabbaci ne na haka ba mu yi mamaki ba na ya tuwaye wa'yan ganganu kasawa ce ta yi, yasa har ya ɗauki wani hito da wani system ne ya bata gwamnatin tarayya wannan magana ba gaskiya ba ce ba mu san da ba mu san inda ta hito ba kuma ba a yi ta ba kuma ba mu sani ba kuma mu ga inda an ka zanna dan ta'adda an kai sulhu da shi ba in ma an yi kuma ba ne yi ba ne saboda shi ya gaza bai iyawa kusan gurbi sulhu da su yanzu ya shinkafi ya yi sulhu da magaji da an ka matan barayi ya ce a sake su matan da an ka kama sun kai to sun kai magana kan barayi ba da kuɗi an ka an so su ya yi kotuna da su duk duniya ta gani. gwamna dauda lawan dare dai ya sha furuci a wurare mabambanta da ke izina da cewar kamar gwamnatin tarayya tana wani abu mai kama da sulhu da 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Zargin da ministan yada labaran Najeriya Muhammad Idris ya sa kafa ya shure har ma ya ce bai kamata gwamnatin jihar zamfara ta rika sa siyasa a harkar tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a ba haka ne kuma ya sa dcl hausa ta ji ta bakin babban mai taimakawa gwamna dauda kan kafafen yada labarai mustapha jafaru game da wannan batun ko kare na dan tsuntsu ba kakin shi da gashi kuma dole a yarda da cewa gwamna dauda lawal shine chief security officer na jihar zamfara a halin yanzu shi allah ya damka ba wani zai ce shi gwamnan jihar zamfara matsayin shi na chief security duk da haka bai iya ba ainihin hukumomin sojoji da na 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro umarni dole sai dai an basu umarni daga abuja to wani umarni abba ya ba su idan sha'anin kuɗi ya zo sannan za su tunkara shi su ce ba su da kaza ba su da kaza ya ba su an tashi wata kutungwela kuma sai a bace shi to sai an zo wannan bangaren ne yake gwamna an san shi ne chief security officer in an tashi wata kutungwela ta bayan fage ba tare da sanin gwamnatin shi ba shi kenan sai a ce ba shi ne chief security officer ba ita gwamnatin tarayya ita adda a alfa and omega a take da damar da za ta yin kaza da yin kaza amma yaya abin yake zama zulo jihaini da fuska duk in an dawo game da sha'anin kuɗi a waiwaye gwamnatin jiha in an tashi wata kutungwila ko wani yankan baya kuma ba a tuntuɓin mu me hakan ke nufi. Takamaimai wa kuke zargi da wannan yunkuri na wannan sasanci? Wato muke zargi ban da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. Amma honorable wani zai ce ah, me ya sanya kuke adawa da wannan sulhun ma dama a ce shine zai zama ainihin maslaha ga al'ummar jihar Zamfara. Sulhun sau dubu nawa tsohon gwamnan jihar Zamfara matawalla ya yi da barayi ya ɗauki, "Hauko hilas an ba su hilas sun arba'in da bakwai. Ba abin da bai masu ba da sunan sulhi ana ba su matsiyatan kuɗaɗe daga gwamnatin jiha sun ba abin suke da ta'addanci sun ba kashe mutane ne. To yanzu wani sako gare ku kenan ga ita gwamnatin tarayya? A mu sako gwamnatin tarayya idan za ta yi hulɗa ko za a yi kawo maganin matsalar tsaro. To a hito tsari wanda duniya ta sani na faɗa da mutanen nan na hitowa baina jama'a ala basiratan a yi al'amari ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba ba tare da wata fitun gwira ba. Ita dai fadar gwamnatin jihar Zamfara ta hannun mai magana da yawun gwamna Suleiman Bala Idris ta shawarci gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike mai zurfi game da batun kafin ta yi watsi da maganar gwamnatin jihar ta Zamfara. Dr. Ahmad Yahuza Getso masanin harkokin tsaro ne a Najeriya na ganin cewa siyasa na tasiri sosai wajen taɓarɓarewar tsaron jihar Zamfara. Ita gwamnatin tarayya tana ka duba da cewar ita wannan harkar tsaro tana cikin abin da ake kira da wato exclusive list to saboda haka bisa wannan yanayi tana kallon cewar tana da ikon ta zo ta aiwatar da waɗansu abubuwa ko da bata tuntubi gwamnatin jiha ba amma idan muka dubi abin ta fuskar siyasa ko muka dubi abin ta fuskar me kaje ya komo ɗaya daga cikin babban tubalan da suka hana samun ci gaba da kuma kawo ƙarshen matsalar tsaro shine rashin yin samun haɗaka wato abin da ake cewa sinaji tsakanin ɓangarorin masu ruwa da tsaki musamman hukumomin tsaro da kuma gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohin saboda haka idan har gwamnatin tarayya ta je tana shirin yin wannan sulhu kuma gwamnatin jiha ba ta buƙatar yin sulhu to lallai akwai kuskure kuma za a samu matsala kuma dukkaninsu kowa ba zai kai ga cimma burin abin da yake yake bukata yake son ya kai ga gaci ba ba na cikin masu goyon bayan yin sulhu kuma na tabbatar da cewar an ki tsayawa ne a yi abin da ya kamata shine abin da ya sa har aka kawo yanzu ba a iya magance wannan matsala ba saboda haka ba daidai ba ne kuma ba abu ne wanda zai iya haifarwa da wato kasar da kuma ita jihar da mai ido ba kuma wannan yar manuniya ce take nuna irin bambance-bambance na siyasa da yake tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar zamfara cewar gwamnatin apc ita ce take a matakin tarayya sannan kuma wato gwamnatin pdp take mulkin wannan jihar ta zamfara to muka dubi wannan muka dubi hakikanin menene kaje ya komo kuma me zai iya haifarwa hakan ina zai iya kai mu wannan ba zai kai ga najeriya ga kuma al'ummar jihar zamfara ga tudun mun tsira ba wannan satoka sakatsi tsakanin gwamnatin jihar zamfara da gwamnatin tarayya kan batun sulhu na bukatar duba ta tsanaki kafin yanke hukunci kamar yadda masu sharhi kan lamarin yau da kullum ke gani dcl hausa abdullahi garbajani dcl 好杀！好杀！好杀！